बोले डाल पे a shirin na bollywood na wannan makon mun binciko fina-finai goma ne da ake sa ran cewa za su fice a wannan shekarar ta 2017 ne a bollywood amma a karin farko za mu fara ne da fim ɗin kabil shi dai wannan wani fim ne na soyayya wanda vijay kumar ya rubuta shi kuwa sanjay gupta ya ba da umarni inda rakish roshan shi ya kasance producer a ƙarƙashin kamfanin filmcraft प्यार तो है तलवार की धार जी प्यार की मुश्किल है गलियां प्यार मेरा था बावरी बन गई रटते रटते सावलिया wannan fim din kamar yadda muka shaida muku kimanin makonni uku da suka wuce fim ne na makafi biyu waɗanda daga bisani suka tsanduma cikin kogin soyayya babu kama hannun yaro amma an kuma jima ana batun wannan fim din a faɗin indiya amma masu kiwon magana na cewa gani ya kori ji ranjish roshan shi kasance mai ɗaukan nauyin sautin fim din abin da ke nuna da cewa ƙwararru ne aka hada wurin hada wannan fim din mai suna kabir प्यार मेरा रुत प्यार बावरी बन गई रटते रटते सावलिया shi dai fim ɗin kabil da wasu finafinai kamar tamil da talegu a ranar 25 ga watan wannan janairu ne ake sa ran cewa za su fita a gidajen sinima a faɗin indiya sanjay gupta ne ya bayyana fitar fim ɗin kabil a hukumance a watan janairun shekarar ta gabata inda ya bayyana cewa rakis roshan shi zai kasance fitaccen jarumi a cikin fim ɗin ya kuma ƙara da cewa an fara ɗaukan hoton wannan fim ɗin ne a watan maris na shekarar ta gabata a birnin mumbai inda aka kammala ɗaukan shi a watan yuni na shekarar 2016 da ta gabata an kuma kwashe kwanaki saba'in 77 wajen ɗaukan fim ɗin har ƙarshe shi dai wannan fim ɗin sai wanda ya gani प्यार मेरा था बावरी बन गई रटते रटते सावलिया जो प्यार करते जग से न डरते प्रेमी अगन में पलते हैं